يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من shiga لا رباون دي دي دي دا daren uku ga watan zulqada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka komawarsa madina yau shekara dubu da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da ashirin da biyar ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha bakwai man haɗa wannan cibiya ta musulunci wacce aka fi sani da markazu salafiya mai lamba adireshi arba'in da shida layin maji tudun wada karamar hukumar zaria jihar kaduna ta najeriya ba don komai ba sai don watan shirya wata daura ko bita da aka yi ma 'yan uwa musulmi ɗaliban ilimi akan wani ɓangare daga cikin ulumul ala wannan shine watan ɓangaren abin da ya shafi alkawa'idu fiqhiyya kuma an ɗauki wannan ɓangare an ɗauko ɗaya daga cikin mashahuran littattafan da aka rubuta waɗanda a yau yake madogara har ma ga malamai ballantana ma waɗanda ke watan farin shiga harka ɗin shine alkawa'idul fiqhiyya li lefahamin nususi shar'iyya na malamin malaman duniya na wannan ƙarni namu shine a sheikh nasiru sa'idi malamin su malam usaimin da sauran bujiman malaman da ake da su a duniya to alhamdulillah wanda Allah ya taimake mu zai gabatar da darussa akan wannan littafi ɗaya ne daga cikin mu 'yan Najeriya mutumin jihar Bauchi ne malami ne kuma mutumin jihar Kano malami ne kuma yanzu a nan jami'a ta Ahmadu Bello Kwango shine malam kuma Dr. Jamil an fi sanin shi da malam zarewa ana kallon sa a sunna TV ana kallon shi a Wisal Hausa TV da sauran dai wasu tashoshi na musulunci shi Allah ya ba sa ikon zuwa kuma ikon Allah shirya wannan daura ta yi wuta wuce kwana ɗaya ko biyu zuwa uku in Allah ya so da yin an fara za a gama karatun littafin nan kuma Allah ne ya taimake mu ya kawo mana malam garin nan kuma shekaran jiya ne aka shirya yanda za a yi wannan dauran kuma da yake ubangiji ya kaddara yi wata kaga gashi har za a fara malam shu'aibu salih gashi shine suka fara magana da malam akan ina ga cikin azumi cewa zai zo don gabatar da wannan karatun ga 'yan uwa ɗaliban ilimi kuma Allah ya taimake mu malam ya sa cewa yana da lokaci a yau ta abinda za mu tausaya game da shi yau malam ya baro can da safe baya garin nan bai daɗe da isowa ba amma da yake cikin harkan nan ake koyaushe ta kamar ma ba tafiya yau ba muna roƙon Allah ya masa jagora ya saka mai akan wannan hidima da yake yi ta karantar da abubuwan da da su ne ake zama ma ake zama malami kuma wanda zai shugabanci wannan zama yau shine dan uwa gashi shi malam Shu'aibu Saleh shine zai shugabanci zaman insha Allah muna roƙon Allah ya yi wa malam jagora zuwa ga abin da yake so ya yarda da shi kuma Allah mai gamdakatar ya sauƙaƙe fahimtar abin da zai gabatar mana ya fahimtar da mu kuma ya taimace mu a kan sa shi cikin aiki da kuma aiki da shi gama zan liƙa abin magana ga malam shu'aibu salih da zai jagoranci wannan daura da aka shirya ta yi ta zarta kwana ɗaya kamar yadda na ce ko biyu ko uku malam sha'ayi bismillah bismillah rahman rahim alhamdulillah wahda والصلاة والسلام ala man la nabiyya ba'da muhammad ibn abdullah الله rabbi wa salamu alayhi ثم عما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda jagoranmu kuma malaminmu uba a gare mu a sheikh musa muhammad sahabi ya gabatar mun samu bakoncin ɗaya daga cikin malamanmu shine dr jamilu yusuf zarewa wanda yake sananne ne ba bako ba ne a fuskokin ainihin musamman ɗaliban ilimi kuma an shirya za a gabatar da wannan daura akan qawaidul fakahiyya so da yawa ina gaya ma ɗaliban ilimi almajirai mu mun san dr jamilu zarewa farin sani kasancewa mun tarar da shi a madina malaminmu ne ya karantar da mu a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kimanin shekara shida muna karatu a gurin shi duk sati a masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam malam ya dawo gida amma karatun bai tsaya ba Allah ya azurta malam da ilmuka guda hudu wanda a Najeriya ni ban san wanda ya san waɗannan ilimin kamar shi ba ban ce babu ba amma a sani na ban san wanda Allah ya tsare mai waɗannan ilmuka guda hudu kamar shi ilimi na farko shine maqasidu shari'a ilimi na biyu alqawaidul fiqhiyya ilimi na uku shine usul fiqh ilimi na hudu shine fara'id rabban gado rabban gado na san akwai malamai da yawa amma dai mu almajiran zamani a sani na ban san wanda Allah ya mishi baiwa kamar wannan malami da ke gaban mu ba dr jamilu zarewa an haife shi a garin zarewa shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da tamanin da ɗaya ya shiga firamare a garin zarewa ya ƙare a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da ɗaya ya gama sakandiri a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da bakwai sa'annan ya yi difloma a aminu college aminu kano kenan aminu kano college of islamic legal ta kano sai ya kare a shekara ta dubu biyu Allah ya azurta malam da samun kabul a jami'atul islamiyya a inda ya yi digirin shi na farko a bangaren shari'a kuliyatu shari'a ya ƙara digirin shi na farko shekara ta dubu biyu da shida sa'annan malam ya mawasala ya yi diploma al'ali a inda ya shekara ɗaya a wannan kulliya ta shari'a sa'annan malam ya yi masters a bangaren usulul fiqh ya kara masters ɗin shi a shekara ta dubu biyu da tara sa'annan malam ya zama dakta a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar tun daga digirin shi na farko har zuwa na ƙarshe ya yi su ne a jami'ar musulunci wadda take madinatul munawwara cikin baiwar da Allah ta'ala ya ma malam tun da ya shiga jami'atul islamiyya yake jan mumtaz imtiyazi tun daga shigan shi aji daya har ya zama dakta muna roƙon Allah ya sa mu malam albarka a rayuwar shi kuma Allah ta'ala ya daura shi akan abin da yake so ya yarda da shi kamar yadda malamin mu ya faɗa a yanzu haka malam yana aiki a jami'ar Ahmadu Bello ke Zaria Allah ya azurta malam da iyalai da 'ya'ya guda biyar muna roƙon Allah ya sa musu albarka kamar yadda malam ya ambata za a karanta wannan littafi na qawaid al-fiqhiyya mun so ya zama a rana kwana ɗaya to amma wa ma sha'una illa an yasha Allah ba alamu suna nuna da wuya a kare waɗannan wannan karatu a yau kuma na san malam zai je aikin hajji so ya kamata idan aka yi karatun inda aka tsaya to za a sa rana gabanin alazai su fara tashi ko kuma gabanin shi ya tafi aikin hajji da fatan dai a ƙara littafin gabanin wato malam ya tafi aikin hajji Allah ya dace da mu ina dan zan fara karatun malam ko tana da mukaddima to malam zai gabatar da shimfiɗa game da ilmin qawaid fiqhiyya بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda malamai suka gabatar mun taro ne a nan domin mu karanta wannan littafi na manzumatul qawaid fiqhiyya wanda al'allama abdurrahman bin nasir as-sa'di ya wallafa ina ga kafin mu shiga littafin babu laifi mu ɗan yi bayani a takaice akan ilimin ƙawaidin fiqhiyya da kuma shi kan shi Sheikh Abdulrahman bin Nasir As-Sa'di a farko idan aka ce alƙawaid al ana ana kiran wannan ilimi da suna guda biyu ana iya ce musu kawa ana iya cewa qawaidul fiqh sai zama mudafun da mudafun ilai ana kuma iya cewa alqawaidul fiqhiyya sai zama sifa wal mawsuf kowanne ka kira to kaga dai zai zama cewa kalma biyu ce take bada abu guda daya idan mun ce alqawaid al fiqhiyya kaga muna da buƙatar mu san me ka'ida me kuma al fiqh din farko idan aka ce ka alkawa'id za mu ga cewa jam'i ne na ƙa'ida saboda haka idan aka ce ƙa'ida kamar yadda malamai suke cewa a lugar larabci aka ce ƙa'ida ana nufin al'asas ma'ana abin da za a iya gina wani abu a kansa abin da za a gina wani abu a kansa zai iya zama abu ne hissi zai kuma iya zama ma'anawi hissi kamar yadda ya zo a cikin alƙur'ani inda allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل wa kaga anan gurin ana nufin lokacin da annabi ibrahim yake daga asasin ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala hakanan kuma yana iya zama ma'anawi kamar yanzu misali da za a ce qawaidul ilm qawaidul fiqhiyya qawaidul usul kaga wannan ka'ida ce ma'anawiya idan kuma aka ce ka'ida a wajen malamai a istilahin malamai yana nufin qadiyatun kulliyatun muntabiqatun ala jami'i juz'iyatiha mana lokacin da zaka kawo wani abu guda ɗaya wanda abubuwa da yawa za su shiga ƙarƙashinsa. kamar yanzu idan ka ce al'amru lil wujub kaga zai iya shiga gurare da yawa inda wani zai tambaye ka menene dalilin da yake nuna zakka wajibi ce kaga zaka ce saboda faɗin Allah subhanahu wataala wa atu zakka kuma wannan amr ne kuma al'amru yaqtadi al-wujub inda za a tambaye ka wajibcin sallah za ka ɗauki wannan ka'idar ka amfani da ita in ka jawo wa qimus to kaga ka'ida ce guda ɗaya amma ƙarƙashin ta akwai abubuwa da yawa wannan shine ma'anar ƙa'ida a takaice idan muka ɗauki kalmar fiƙihu kamar yadda malamai suke faɗa a lugar larabci kalmar fiƙihu tana nufin alfaham wasu suka ce a tana nufin alfahamul mutula ko kuma famu garadul mutakallim min kalamihi amma dai abin da ya farin jayi shine in aka faɗi kalmar fiƙihu tana nufin alfahamul mutula kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da ita a gurare da yawa inda yake cewa famali haula alqaumi la yakaduna yafqahuna haditha kaga yafhamun haka kuma a suratu taha yafqahu qawli yafhamu qawli a can suratul isra kuma Allah yana cewa wa in min shay'in illa sai ce walakin la tafqahuna tasbihahu ma'ana la tafhamuna tasbihahu idan muka zo ma'anar fikihu a wajen malamai na musulunci kamar yadda malamai suke cewa fiqihu ya wuce marhaloli guda uku akwai lokacin da in aka faɗi kalmar fiqihu to ana nufin duk wani abu da yake da alaka da ilimin addini wani yana daga cikin dalilan da yasa imam abu hanifa da ya tashi ya tarifin fiqihu da cewa huwa ma'rifatun nafsi ma laha wa ma alaiha wannan shine a marhala ta farko in aka ce fiqihu ana nufin duk ilimin addini ya shiga ciki daga baya a marhala ta biyu idan aka ce ilimin fakihu to ana nufin al shari'a, al'amaliya, shariyya al-amaliyya al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyya mana hukunce hukuncen shari'a waɗanda ake aikata su daga bai saboda haka alwala irin su zakka irin su aikin haji wannan sunan su fiqh amma abin da yake da alaka da kudircewa a zuci wannan ba a kiran shi fiqh wannan ba a kiran shi fiqh a ah, wannan ita ce marhala ta biyu marhala ta uku ta ƙarshe shine daga baya an zo idan aka yi amfani da kalmar fiƙihu kana kawai ana amfani da ita a matsayin wanda ya haddace wanda ya haddace maganganun malaman fiƙihu. mana in mutum ya haddace muktasar ya iya risala ya iya iziya sai a kira shi cewa wani malamin fiƙihu ne ala kullum marhala ta tsakiya ita ce shine abin da ya fi shahara na ma'anar fiqhu ma'ana al-ahkamu shar'iyya al-amaliyya al-muktasab min adillatiha at-tafsiliya wannan shine tarifin al da kuma tarifin alfik a takaice idan muka zo magana akan al-qawaidul fiqhiyya me ake nufi da al-qawaidul fiqhiyya an muka dauke ta a matsayin ilimi na musamman ko kuma fanni daga cikin fannonin shari'a malaman qawaidul fiqhiyya sun masa kallo iri biyu akwai waɗanda suka yi musu kallo a matsayin cewa ka'idoji ne waɗanda suke kulliya akwai waɗanda kuma suka ce musu ka'idoji ne a galadiya saboda haka kowa da irin tarifin da ya masa waɗanda suke ganin su cewa ka'idoji ne kulliya wasu sun musu tarifi da cewa su ne sun musu tarifi da cewa kullun kulliyin kullun kulliyin yuta'arrafu minhu ahkamul juz'iyyat al-fiqhiyya fi abwabin kathira mana wata laima ce ta gaba ɗaya wacce a ƙarƙashinta za ka fahimci ƙa'idoji na fikihu za ka fahimci matsaloli na fikihu akwai kuma waɗanda suka yi mata tarihi da cewa hukumar aglabi saboda me saboda a ƙarƙashin saboda duk wata ka'ida ta fikihu yawanci za ka samu hukunce hukunce waɗanda za su iya fita daga ciki da haka sai suka yi mata tarifi da cewa hukumar aglabiyyun yuta'arraku minhu ahkamul juz'iyyat al-fiqhiyya waɗanda suka ce kullun kulliyin su ma ba su ce ba a yin togaci a ƙawayen da fiqhiyya ba a'a abin da suke gani shine togaciyar ba za ta taba kulliyarta ba mana yanzu misali idan aka zo misali aka kawo aka kawo ka'ida ya zama wannan ka'ida tana da togaciya to wannan togaciyar ba za a iya cewa ta taba kulliyar ita ka'idar ba kamar yanzu minista azira shi alqabla awani uqiba ba bihirmani kaga wannan ka'ida ce kaga tana nuna duk wanda ya gaggauta abu kafin ya zo za a haramta masa abin kamar yanzu mutum ya kashe wanda zai gada kaga za a haramta masa gado to amma kaga tana da togaciya yanzu idan mutum ya ɗauki kansa ya buga da da dutse saboda ya daina sallah da zakka dan ya haukace ya daina sallah da zakka kaga shi an kablawa ne amma kuma la biyar ma mani saboda haka sallah da zakka sun fada kan shi mutum ya gaji da sallah da zakka ya buga kanshi a dutse dan ya haukace ya dena to shi kenan ya dena kuma sun fada a shi saboda haka suna ganin la da fi kulliyati ala kullin wannan shine a takaice qawaidul al-fiqhiyya shine tarifin ta kuma insha Allah ta'ala idan mun zo za ku ga bayani a kanta suna da fa'idoji da yawa sanin wannan ilimi na farko dai daga cikin fa'idar sanin ilimin qawaidul fiqhiyya shine zai taimaka maka wajen haddace ilimin fikihu cikin sauki kamar yadda Imam al-Qarafi yake cewa duk wanda ya rasu a shekara ta 684 yana cewa duk mutumin da Allah ya azarta shi da ilimin qawaidul fiqhiyya to baya bukata haddace littafan fikihu saboda in dai ka haddace ka'idojin ka fahimce su da kyau to da yawa littattafan fikihu baka da bukatar haddace su yana daga cikin fa'idar qawaid fiqhiyya saboda yanzu kaga daga cikin misalai yanzu idan ka dauki ka'ida al-yaqinu la yazulu bi shakk kaga inda mutum zai zo ya ce maka yana da mace yayi kokonto ya sake ta ko bai sake ta ba kaga sai ka ce tana nan saboda ni al-yaqinu la yazulu bi shakk inda zai ce ya ga wata mace a hanya amma yayi kokonto kamar an daura musu aure ko ba daura musu aure ba me hukuncin anan ba a ɗaura masa aure ba saboda alekinu la ya zulu bishak inda mutum yana azumi sai ya kokwanto rana ta faɗi ko bata faɗi ba mai hukuncin bata faɗi ba saboda shi shine wujudin nahar da haka kuma alekinu la ya zulu bishak inda zai yi kokwanto alfijir ya keto ko bai keto ba sai ya ce ya ce ni bai keto ba kamar yadda ibn abbas yake cewa Abahallahu allahu lana al-akla ma shakakna allah ya halatta mana cin abinci da azumi in dai mun yi kokwanto kaga za mu ce lekino la ya zulu bishak ala kullum kaga ka'ida ce guda ɗaya wacce a ƙarƙashin ta abubuwa da yawa sun shiga kuma daga cikin fa'idojin su kihiya shine za su iya sa ka ka ƙirƙiro wasu misalan na fi ma da kanka mana kamar yadda malaman suke cewa idan ka gane su kihiya wani hukuncin aka faɗe shi ko baka karanta littafi ba daga ka ɗora shi akan wata ƙa'idar sai kaga kawai ya hau ina tuna wani lokaci muna karatu da su malam shaibu a harami sai wani ya zo ya ce malam mutum ne ya zo ya rasa ruwa lokacin sallar juma'a an fara hudu ba saboda haka sai ya ga wani yana sayar da ruwa sai ya ga wani yana sayar da ruwa zai iya siya tun daga shi Allah madaukakin sarki ya ce ya idanu diya salati. fas'au zikirin layi. saboda haka wani malami ne da ya zo daga kebbi muna zaune da su malam shaibu saboda haka kafin na yi magana sai malam shaibu ya ce bari ya jaraba ba da amsan nan sai yake cewa akwai wata ka'ida da yake tunawa mun taɓa karanta ta shine ma hurrima tahrimul maqasid yubahu inda darura wa ma hurrima tahrimul maqasid yubahu inda alhaja saboda haka sai ce shi yana gana a ƙarƙashin wannan ka'ida kawai zai iya siya tunda shi ciniki zamanin zamanin ciniki da aka haramta lokacin bayan an yi hudubar juma'a tahrimul wasa'il ne ba tahrimul maqasid bane saboda haka an karanta yadda zaka yi zaka iya siya tunda ba yadda zaka yi tunda akwai haja to da ya gama kuma muka ga cewa misalin zai hau wannan dai yana daga cikin fa'idojin qawaidul fiqhiyya ala kullum idan muka zo tarihin su saboda yanayin lokaci kuma a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam babu wasu abubuwa waɗanda ake cewa ilmul qawaid fiqhiyya ba wani ilimi mai wannan suna amma suna cewa idan ka kalli alqur'ani da kuma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai abubuwan da za su iya zama a matsayin qawaid yanzu idan ka ɗauki alqur'ani kaga da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa halallahu al-bai'a wa harrama riba in ka kalli wannan ka'ida ce fiqhiyya za ta shiga gurare da yawa innamal bayu an tarabi wannan ma ka'ida ce in ka zo hadisa annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai jawami'ul kalim da yawa da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa waɗanda za ka iya ɗaukar su a matsayin kawai kaga annabi da yake cewa inna dina yusrun wannan ka'ida ce haka nan idan muka taho wajen maganganun sahabbai nan ma akwai maganganun su wanda za a iya ɗaukar su a matsayin kawai kamar yanzu da sayyidina Umar yake cewa maqasi'u maqasi'ul huquq inda shurur kaga wannan ita ma ka'ida ce fiqhiyya haka nan in mun zo maganar tabi'ai nan ma akwai waɗanda suka yi maganganu waɗanda za ka iya ɗaukar su a matsayin qawaidul fiqhiyya duk da a lokacin ba a sanya su a matsayin ka'ida fiqhiyya ba idan ka ɗauki misali irin maganar Umar bin Abdulaziz da yake cewa yuhdathu lin-nasi aqdiya biqadri ma hadathu min al-fujur kaga wannan ita ma ka'ida ce amma a matsayin qawaidul fiqhiyya kamar yadda suke cewa ba san wani ilimi na qawaidul fiqhiyya ba sai kusan a farko farkon karni na hudu wanda abu tahir addabbasi shine farkon wanda ya sanya wannan ilimi na qawaidul fiqhiyya wanda aka ce kamar yadda aka faɗa makaho ne saboda haka ya tattara gaba ɗaya fikihun abu hanifa sai ya mayar da shi zuwa ka'idoji guda goma sha bakwai saboda haka ya kasance saboda tawalu'u nasu a can wancan zamanin ya kasance yana shiga cikin eh, sai ya bari kowa ya watsi a matsalaci kawai sai ya zauna ya dinga maimaita su saboda haka wataran ya sai akwai wani mutum da ake ce mai alharawi saboda haka alharawi sai ya fahimci abin da shi abu tsahir dabbasi yake yi dan haka wata rana sai ya ɓoye sai ya ɓoye yana sauraron waɗannan ƙawa'idin yi ɗin da yake maimaitawa saboda haka ya ji kusan guda bakwai kawai sai ya tari saboda haka yana yin tari shi kuma abu tsahir da ba su ya jefe shi ya tashe shi saboda shi yana yi yayi ne don kansa ba so kowa ya ji ala kullum waɗannan bakwai ɗin da ya ji su ne ya je ya yaɗa su wanda kamar yadda aka faɗa alƙazi Hussain shi kuma da ya ji labarin waɗannan ƙa'idojin shi kuma malami ne na shafi'iya shi kuma sai ya ɗauki waɗannan ilimin eh, sai ya ɗauki mazhabar shafiya gaba ɗaya ita kuma ya mayar da ita ka'idoji guda hudu wato ka'ida al'umuru bi maqasidiha da kuma ka'ida al-mashaqqatu tajlibu taysir da ka'idar la darara wa la da kuma al-yaqinu la bi shakk saboda haka wannan shine kusan farkon abin da ake kira qawaidul fiqhiyya wanda kamar yadda suke cewa littafin farko da aka fara wallafawa a wannan ilimi na qawaidul fiqhiyya shine littafin karki wanda ya shahara da usulul karki amma sunansa na yanka shine al-usulul lati alaiha madaru kutubi ashabina wannan shine sunansa na yanka wanda shi imamul karki ya rasu ne a shekara ta ɗari uku da arba'in bayan imamul karki an samu mutane da yawa waɗanda suka ci gaba da wallafa suka ci gaba da wallafe wallafe a cikin wannan ilimi wanda yawancin su daga hanafiya ne daga ciki akwai ubaidillahi bin umar ad-dabbusi wanda yana da littafi ta koyimin nazar ya rasu a shekara ta ɗari hudu da talatin ɗari hudu da talatin in kana so ka bambance tsakanin mutuwar karki da ta ubaidillah bin umar addabusi kawai sai ka juya wannan ɗari uku da arba'in wannan kuma ɗari hudu da talatin waɗannan suna daga cikin muhimman littattafai a mazhabar hanafiya a malikiya su ma akwai littattafan da aka wallafa a cikin wannan ilimi na qawaidul fiqhiyya akwai qawaidul makarri wanda shi ma littafi ne da aka yi akwai kuma littafin al na karafi wanda ya rasu shekara ta 684 wanda shi qarafi ya yi littafin mai mahimmanci wanda ya shahara da al amma sunansa na yanka shine anwarul buruq fi anwa'il furuq shine sunan sa na yanka in mun zo mazhabar shafi'iya wanda kusan babu kamar su gaskiya a bangaren wallafe wallafe a wannan ilimi akwai littattafai da yawa daga ciki akwai littafi mafi shahara shine al-ashbahu wanda za'ir na suyudi wanda ya rasu shekara ta ɗari tara da goma sha ɗaya akwai kuma al-ashbahu wanda na ibn wakil akwai al-ashbahu wanda na ibn subki da sauransu in mun zo a mazhabar a mazhabar hanabila su ma akwai wallafe wallafe da aka yi a cikin wannan ilimi ne albarka akwai littafin alkawaidin nuraniya wanda ahmad bin abdul halim ya wallafa wanda ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas wanda ya fi shahara da ibnu taimiya akwai kuma littafi wanda ya shahara sosai a wannan fanni wanda ya fi shahara da sunan kawaid ibn rajab wanda ibn rajab ya rasu a shekara ta ɗari bakwai da casa'in da biyar amma dai sunan littafin na yanka shi ne takarirul kawaid takarirul kawaid wa tahrirul fawaid kusan wannan shine tarihin qawaid fiqhiyya a takaice idan muka zo tarihin mai wannan littafin wato Sheikh Abdulrahman bin Nasir As-Sa'di wasu suna cewa Sa'di wasu suna cewa Sa'idi amma dai mun yi gaddama ma har mun dan yi da kaɗan da mushrifina da kuma waɗanda suka mun munakasha kasancewar Allah ya kaddara na yi rubutuna na PhD akan makafir shari'a a wajen shi Sa'adi amma dai ni a bincike na sa'ad ne saboda asalinsa daga bani sa'ad ne tunda daga bani sa'ad ne babu yadda za a iya zama sa'id amma dai abin da ya fi shahara wajen ɗaliban ilimi suna cewa sa'idi amma dai tunda daga bani sa'ad ne ba zai taɓa zama sa'idi ba duk dai daga baya su shi na da kuma waɗanda suka min munakasha kusan sun yi shiru akan abin da na gaya musu ala kullum shi abdurrahman bin nasir as-sa'di an haife shi a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da bakwai wanda kuma an haife shi ne a garin Unaiza masallacin da ya rayu ya kuma karantar har yanzu yana nan wanda shi ne masallacin da Ibn Usaimin ya gada ya kuma ci gaba da karantarwa ya yi karatu a wajen malamai daban-daban su tafsiri da sauransu kuma akwai ɗalibai da yawa da suka yi karatu a wajensa waɗanda ne suka fi shahara shi ne Ibn Usaimin wato Muhammad bin salim bin Usaimin wanda ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya wanda wanda kusan ba shi da malami kamar sa kamar yadda shi ibn usaimin din yake faɗa tun yana ɗan ƙarami aka kai shi wajen shek abdurrahman bin nasir sa'adi wanda bayan an kai shi sai yake cewa abin muhammad a nan aka bar shi ya taso har ya karatu a wajensa akwai irin su bassam wanda ya taubi ahkam akwai irin su abdul aziz abi al shi ma ɗalibinsa ne imamu sa'adi ya rayuwar neman ilimi da kuma karantarwa wanda kamar yadda suke cewa akwai dan uwansa hamad kusan a wajensa ya rayu shi yake taimaka masa wajen rayuwa ta yau da kullum har ya rayu ya girma ya wallafa littattafai a bangarori da yawa a iya bincike na da na yi na tsaya akan akan rubutun rubuce rubucen sa guda tamanin wanda alhamdulillah na ga guda saba'in da tara a ciki na karanta guda saba'in da takwas a ci ɗaya na fara ban ƙarasa ba ɗaya kuma babu shi shine wani Fatakul hamid saboda haka rubuce su waɗanda muka iya tsayawa a kansa guda tamanin ne daidai na faɗi su a cikin risala ta makasir shari'ar islamiyya inda al'ama abdurrahman bin nasir sa'adi shek abdurrahman bin nasir sa'adi ya kamu da cuta a shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da shida inda jirgi aka malik abdulaziz ya turo da jirgi domin a ɗauke shi a kai shi wanda an ɗauke shi ɗin ana sama ya zamanto Allah ya yi masa rasuwa wanda ya rasu a cikin wannan shekara kuma aka rufe shi a Unaiza wannan littafin yana ɗaya daga cikin littattafan da ya wallafa kuma ya musu shari wannan shi ne muƙaddima a takaice bismillah malam بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الواسئة الغزيرة والحكم الباحرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم malam ya fara da goge wa Allah inda ya ce alhamdulillah kamar yadda malamai suke cewa idan aka ce idan kalmar ita kalmar alham kalmar alham malamai da yawa sun yi bayani a kanta wanda wasu malaman suna fassara ta da cewa shine wasful mahmudi bi sifatil kalami mahabbatan wata ta'zima wannan yana daga cikin fassarorin da aka yi wa kalmar alham mana wasful mahmudi bi sifatil kalami mahabbatan wata ta'zima ma'ana ka yabi abin yabo tare da san shi da kuma girmama shi alif da lam da aka faɗa a nan gurin lil istighraq saboda ya nuna dukkan godiya shi yasa shi yasa bahaushe in yazo zai ce maka dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala Allah shi kadai yake wa dukkan godiya saboda shi da adam wata ran zai iya bata maka rai saboda haka Allah subhanahu wataala shi kadai yake yi wa lillahi shi ma suna ne daga cikin sunan Allah subhanahu wataala wanda kamar da malamai suke faɗa babu wani suna a cikin sunayen Allah wanda ya kai Allah wasu ma suna ganin kamar ragowar sunaye kamar wasu ne na sunan Allah subhanahu wa ta'ala ita kalmar Allah tana nufin al-ma'aluf al-ma'aluf ma'anarsa shine al-ma'bud kuma daga cikin abin da yake nuna cewa ma'anarsa al-ma'bud shine kira'ar da ta zo a cikin suratul araf wa yazaraka wa ilahatak ma'ana wa ilahataka wa ibadatak saboda kaga shine ma'anarsa al'ali ne maɗaukaki, al’arfa wanda yake mai tausasawa kusan kamar sifa ce da aka kawo ta tafzir wa jami'il ashiya'a wal mufarriki wa jami'il ashiya'i wal mufarriki ko shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake hada abubuwa kuma shine wanda yake iya raba su naka ce abubuwa zai shiga abubuwa da yawa kaga Allah yana haɗa mutane kuma ya raba su ya kashe wanda ya so ya raya wanda ya so zin ni'amil wasi'atil ghazira Allah subhanahu wataala shine mai ni'imomi waɗanda ba sa karewa ba su da iyaka wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wal hikamil bahiratil kathira kuma Allah subhanahu wataala shine mai hikimomi masu dimbin yawa Allah madaukakin sarki idan ka kalla za ka ga cewa yana da hikimomi masu yawa kuma wannan yana daga cikin dalilan da yake yawan kiran kansa da suna al-hakim ko والله عزيز حكيم إن الله عزيز حكيم وكان الله عزيزا حكيما إن الله كان عزيزا حكيما kaga duka waɗannan suna da alaƙa da hikimar Allah subhanahu wa ta'ala wanda idan aka ce alhakim shine wanda yake sanya abu gurin da ya dace suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka wannan sunan kuma da malam ya kawo a nan gurin yana da alaka sosai da ilimin da za mu karanta saboda su qawaidul yi daga cikin fa'idojin su shine sun kunshi ilimin maqasidu shari'a wanda ilimin maqasidu shari'a kaga ilimi ne wanda yake da alaka da hikimomi waɗanda suke na shari'a thumma salatu ma salamin da'imi yake cewa sannan kuma salati da kuma sallama da wamamme alal rasulil qurashiyil khatimi Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani yana cewa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi kaga wannan yake nuna cewa an umarce mu da mu salati ga annabi wanda kamar yadda malamai suke faɗa wajibi ne kowa ya salati ga annabi so ɗaya a rayuwar shi wajibi ne kowa ya salati ga annabi so daya ga a rayuwar shi malamai suna cewa salatin da mutane suke yi wa annabi addu'a ce shi kuma Allah salatin da yake yi wa mutum idan yau annabi salati shi kuma shi ne Allah ya ambaci mutum indal mala'il ala in ka kalli salatin ma addu'a ne saboda kana cewa Allah ya mai salati ne Allahumma salli ala Muhammad ko shi kuma Allah salatin sa zikiru ne fil mala'il ala ala rasulul qurashi mana yana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda wannan al a wajen malaman nahawu za ta zama al al ahadiyya ma'ana al-ma'hud fi zihin wanda aka riga aka san shi al-qurashi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbata kenan kowa ya san cewa ba qurashi ne al-khatam abinda ake nufi da khatam ma'ana shine cikamakin annabawa kamar da Allah yake cewa suratul azab ma kana muhammadun walakin wa khataman nabiyyin shine ma'anar wannan wa ali da alayansa na ka karanta wa alihi da alayensa idan aka ce alayen annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo a hadisin muslim a hadisin zaid bin arqam su ne mutum hudu alu aqil alu aliyin alu abbas sai alwa alu ja'far wasu kuma malaman suna kara da mata annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya zama biyar kenan waɗannan su ne alayen annabi sallallahu alaihi wa sallam wa sahabihi al-abrar da kuma sahabbansa waɗanda suke masu daraja waɗanda kuma suke masu biyayya ga Allah in aka ce sahabi a tarihin ibnu hajar shine mallakiyan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala iman walau takhallalat zalika ridda da haka duk wani sahabi sai ya cika rukunai guda uku na farko ya zama ya haɗu da annabi dan haka in ya imani bai haɗu da annabi ba ba sahabi ba ne irin suna ja jashi ba su haɗu ba dan haka ba za a kirga shi a sahabi ba mu'minan da ya imani da shi in ya haɗu da annabi bai imani da shi ba sahabi ba ne irin su abu lahab duk sun haɗu da annabi amma ba sahabbai ba ne sannan wa mata alal iman ya mutu kuma akan imani sai ya zama yana da wannan rukunan guda uku amma walau ta khalat zalika ridda ko da ridda ta shiga tsakiya yana nan a sahabinsa ba matsala kamar irin su al bin qais Alha'izi haizi maratib al-fakhari su ne suka hada manya-manyan darajoji saboda duk iya aikin da zaka ba ka taba kaiwa sahabi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka dan samu wata yan matsala tsakanin Khalid bin Walid da Abdurrahman bin Auf annabi yake cewa la tasubbu ashabi فلو أن أحدكم أنفق مثل أود ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه kada ku zagi sahabbaina saboda inda ɗayan ku zai ciyar da zinaran ma da ya kai girman dutsen Uhudu to ba zai taɓa kaiwa ba zai samun irin ladan da sahabi na farko farko ya samu ba kai ko rabi ma ba zai samu ba kaga wannan yake nuna maka darajar su ko shi yasa har malaman hadisi in suna bin sanadi suna bin sanadi suna tsatsefe shi ana wata ta'adil to da an zo daidai wajen sahabi kawai tsayawa haki ba a jarra shi kuma ba a addala shi saboda Allah ya riga ya addala shi radiyallahu anhum laqad radiyallahu jazaohum inda rabbihim radiyallahu anhum ذلك saboda haka sun riga sun ɗauki sun ɗauki daraja annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani hadisi lan yali jannara muslimun ra'ani ba wani musulmi da ya gani wanda zai shiga wuta kaga wannan yake nuna sahabbai sun samu daraja wacce take mai girma shine abin da malai yake nufi قال المؤلف رحمه الله اعلم هديت أن أفضل المنن المن يزيل شك أنك ودرا ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل الأبد إلى المطلوب فاخلص على فهمك للقواعد جامعة المسائل والشواهد جامعة المسائل الشواهد جامعة المسائل الشواهد فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق نعم malam يكتشي cewa لم هديت أن أفضل المنن ka sani Allah ya shiryar da kai cewa ba wata ni'ima wacce tafi girma a duniya wacce tafi ilmin yuziru shakka an ka watara babu wata ni'ima da tafi Allah ya baka ilimin da zai gusar maka da dauɗa ya gusar maka da shakka ya gusar maka da shigoyi wannan shi ma yana nuni ne zuwa ga hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna falalar ilimi a hadisai da yawa daga ciki yana cewa man talaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu bihi tariqan ila janna a wani hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa malami hatta tsuntsun da yake sama da kuma kifin da yake cikin ruwa duka suna nema masa gafara duka suna nema masa gafara saboda haka babu wata ni'ima da Allah zai yi wa mutum fiye da in kamar yadda suke cewa lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce da mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa tabbas ni zan sanya wani halifa a bayan ƙasa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika kaga da suke ganin ba za a halicci wata halitta wasu tafi su ba tun daga irin aikin da suke yi da Allah ya tashi sai ce ni alamu ma la ta'lamun ni na san abin da ba ku sani ba da ya tashi sai ya halici annabi adam kuma da ya halice shi sai ya fifita shi da ilimi shine wa allama adam al asma'a ya sanar da shi duk sunayen abubuwa mahalli a tafsirar ne ya ce wai hatta hatta al-qas'ata wal qusayya wal hatta al-qas'ata wal qusayya me kenan na'am wai ya sanar da shi sunan babban akushi da karamin akushi ya sanar da shi sunan babbar tusa da karamar tusa saboda haka kaga bayan Allah subhanahu wataala ya fifita annabi Adam da ilimi sai kuma ya ce su mai sujada ya ce ya Adamu an bi uhun bi asma'ihim falamma an ba bi asma'ihim ba haka kuma sai aka ce a yi sujjada don haka ba wata daraja da Allah subhanahu wa ta'ala zai baka ce da ilimi shi yasa dina Ali yake cewa ya ishi ilimi ɗaukaka duk wanda aka danganta shi da ilimi yana jin daɗi ko da ba mai ilimi ba ne ya ishi jahilci kaskanci duk wanda aka danganta shi da jahilci yana bakin ciki ko da jahili ne yanzu kuna faɗa da mutum kace mai sakarar jahili ko bai taɓa zuwa makaranta ba zai ji haushinka wa yakshifu al-haqqa qulubi ilimin zai bude gaskiya ga waɗanda suke da zukata ana nufin zukata shi ne ma'ana zil qulubi illa kowa yana da zuciya kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa inna fi zalika liman kana lahu qalbun kowa yana da zuciya amma kaga Allah anan gurin yana nufin qalbun hayya mana zuciya wacce ko kuma qalbun hayya zuciya wacce take rayayya to shine abin da malam shi ma yake nufi wa yusilu al abd ila al ya kuma kai bawa izuwa abin da yake matlub mana abin da yake bukata saboda babu yadda za ka yi ya zamanto ka samu abin da kake so idan kai jahili ne faharik ala fahmika lil qawaid kai kokari wajen fahimtar ka'idoji jami'atil masail shawari saboda za su tattaro maka matsalolin da suke ɗaiɗaiɗaiɗaiku kaga yanzu misali yanzu yanzu misali idan ka ɗauki idan ka dauki ƙa'idar la darara wa la dirar kaga ƙa'ida ce la darara wa la dirar ƙa'ida ce gaba ɗaya kalmominta ba su wuce guda guda na na guda guda biyar amma ta haɗa abubuwa da yawa yanzu idan mutum ya taga tana kallon gidan makocinsa sai mu ce ka aikata haram in yace me yasa mu ce la barara wala zirara ka gane ko idan misali ya fitar da kwata wacce za ta biyo hanyar mutane sai mu ce bai halatta ba me yasa la barara wala zirara baya son mace amma ya ci gaba da zama da ita baya biya mata abubuwan ta na yau da kullum sai mu ce ka aikata haram saboda la barara wala zirara kaga ta hada abubuwa da yawa wajen ciniki mutum ya yi albus ya ɗora babban dankali a ƙasa a sama ya ajiye ƙanana a ƙasa sai mu ce kayaka ka tara me yasa labarara, wala birara kaga ta shiga babin ciniki ta shiga babin aure ta shiga babin zamantakewa shine ma na jami'atul masail shawari mana matsalolin da ba a guri ɗaya suke ba litartaqi fil ilmi khayra murtaqa domin ya zamanto ka samu ɗaukaka ilimi ɗaukaka mafi nisa وتكتبي سبل الذي قد qad كما kuma ka bi hanyar aka datar قال المؤلف رحمه الله هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والأفوام غفرانه والبر الدين مبني على المصالح niyyar ko eh نعم النية malam yake cewa wa hazihi qawaidun nazamtuha wannan abin da zai zo a cikin wannan littafin wasu ka'idoji ne wanda na tsara su min kutubi ahlil ilmi qad hasaltuha kaga tawalu'u da kuma ne mayar da abu zuwa ga masu mawasu su mana ba da gani suke ba na ɗebo su ne daga littattafan masu ilimi kuma ya musu addu'a da zahumul maula azim al Allah madaukakin sarki ya ba su lada mai girma wal afwa ma'a ghufranihi wal birri ya musu afwa ya musu kuma gafara tare da kuma kyautatawa wannan yana daga cikin abubuwa masu dimbin kyau amma yanzu kaga mutum ya ɗebo ilimi yana ta zubawa gashi an san wanda ya ɗebo a wajen shi amma ya ɗan mai addu'a ko ya faɗi ya ɗebo sai ka ga yana dangantawa daga gare shi Wani waniyatun yake cewa akwai a wani a wani a wani gurin ko aniyatu ko shar'un li sa'ir nan kuma wannan nuskar waniyatuna shar'un li sa'ir amal bi hasalahu wal fasadu lil amal to ban sani ba ko duk sun hau ni ban kware a haruji ba ala kullin akwai inda yake akwai akwai akwai nuskar da yake kawai an niyyatu shartun li sa'ir al-amal bi hasala wal fasadu lil amal na an niyyatu ne ko nan kuma sai ce wa niyyatuna ina masu ilimin arudi duk zai hau zai hau wazanin na an niyyatu ko zai fi hawa wazanin ko na yace niyya shar'i ne li sa'ir al-amal A dukkan wani aiki wannan akwai dalilai da yawa da suke tabbatar da haka cewa niyya sharaɗi ne na dukkan ayyuka Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa ma umiru illa liya abdullah idan aka ce niyya a lugar larabci yana nufin yana nufin amma idan aka ce niyya a wajen malaman musulunci yana nufin iradatu taqarrubi ila Allah ta'ala bi amalin khalisin lahu wannan shine niyya iradatu taqarrubi ila Allah ta'ala bi amalin khalisin lahu kai nufin kusantar Allah subhanahu wa ta'ala da wani aiki wanda ka yi shi da shi wannan shi ake kira niyya a niyya shar'i ne na aiki kaga shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa innamal a'malu dukkan ayyuka me ma'ana inna mal amalu binniyat dukkan ayyuka na'am dukkan ayyuka dukkan ayyuka suna tare da niyya akwai wata fassara na dukkan ayyuka dukkan ayyuka sai da niyya a yanzu mutum ya mun ce to mun ce tarifin niyya fa me muka ce ma tarifin niyya a alƙasu wannan da larabci kenan a musulunci a iradatu taqarrubi ila Allah ta'ala bi amalin to yanzu mutum ya tashi yayi riya yayi sallarsa kawai dan riya ai ba niyya aikinsa ko kuma kun ce dukkan ayyuka suna tare da niyya kaga akwai matsala a ilimin usulul fiqh akwai abin da ake ce masa dilalatul iktiba dilalatul iktiba abin da ake nufi da dilalatul iktiba shine huwa ma yakunu min daruratil kalam wanda laulan laulan laulan yuqaddar kalamu kadiban ko kuma ko kuma ya zama laysa sahihan mana abin inda in baka kaddara shi ba zancen zai zama ƙarya suna ce mai dilalatu iftiba kamar yanzu da hadisi mashahuri duk da dai bai da sanadi rufiya al'ummati al-khata wa nisyan hadisi ne mashahuri amma ba shi da sanadi da wannan lafazin to kaga rufiya al'ummati al-khata wa nisyan dole sai ka kaddara wani abu shine al-mu'akhadha to haka shi ma anan innamal a'malu binniyat in zaka fassara shi gundarin fassara zai zama dukkan ayyuka sai da niyya amma kuma kuskure ne saboda akwai ayyukan da ake yi ba niyya duk aikin da aka yi ba dan Allah ba ba niyya in a shari'a muke magana saboda haka in ka zo zaka kaddara wani abu ko ka ce innamal a'malul mu'tabara shar'an binniyat ko kuma innamal a'malus sahiha binniyat ko innamal a'malu la tasihu illa binniyat ina fatan mun gane saboda haka fassara hadisi ingantacciya shine dukkan ayyuka ba sa ingantuwa sai da niyya bi hasalahu huwal fasadu lil amal gyaran aiki da bacin sa duk gaba ɗaya yana tattare ne da niyya niyya kamar yadda malam ya ishara zuwa a nan shine ta kasu kaso biyu ta bangaren aikin lada da kuma ta ɓangaren aikin alhaki ta ɓangaren aikin lada kamar yadda suke cewa niyya ta kasu kaso uku abu na farko shine kai niyyar aikata lada kuma ka aikata in kai haka Allah zai ninka ma su goma ko su ɗari bakwai ko zuwa abin da ya su shine ma'anar manja bil hasanati a wata ayar kuma masalul lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi ambata sab'a tanabila kaga idan ka ɗauki soshi idan ka ɗauki ƙwaya ɗaya ta fitar da soshiya bakwai soshiya bakwai ɗin kuma ya zamanto ita kuma wannan soshiya bakwai kowace akwai ƙwaya guda ɗari nawa kenan sai Allah kuma ya ce wallahu za'ifu kashi na farko kenan kashi na biyu shine kai niyyar aikata aiki sai ka ƙi na alkhairi shi kuma wannan tuktabu laka hasana shine man hamma bi hasanatin falam ya amalha kutibat lahu haqqan kismi na uku shine ka saba kana aikata aikin alheri amma sai kai tafiya ko kuma gajiyawa ta hana ka shi ma wannan za a rubuta ma ladan ka cikakki shine ma'anar faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam idan safar al-abdu aw marida kutiba lahu ma kana ya'malu wa huwa sayyun muqimun in mutum ya tafiya ko ya rashin lafiya to za a rubuta masa abin da yake aikata lokacin yana cikin lafiya ko kuma yana cikin abin nan yana cikin halin zamantakewarsa ta gida ina fatan mun gane niyya kenan ta ɓangaren lada ta ɓangaren alhaki kuma ta ɓangaren alhaki niyya ta suka so kashi na farko shine mutum ya niyya aikata alhaki kuma ya aikata wannan za a rubuta masa cikakken alhaki shine man hamma bi sayyi'atin fa amilaha kutibat lahu sayyi'a na biyu shine mutumin da ya niyya aikata aikin alhaki kuma ya shi dan Allah shi kuma wannan za a rubuta masa lada shine ma'anar man amma bi sayyi'atin falam ya'mala kutibat lahu hasana kashi na uku shine mutumin da ya yi niyyar aikata aikin alhaki amma sai ya gajiya zai sha wiwi sai ya ga 'yan hisba sai ya fasa ko kuma ya saba yana shan taba sigari kullum guda biyu ranar ya tashi ba shi da kuɗi ko kuma misali zai keɓance da wata mace za su yi zina sai ya hangi 'yan sanda ya fasa to wannan shi ma za a rubuta masa mummunan aikinsa cikakke saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallam alqatil wal maqtul fi da wanda ya kashe da wanda aka kashe duk yan wuta ne sai aka tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam aka ce to wanda dai ya kashe mun sani amma wanda aka kashe mai laifinsa sai ce kana harisan alaƙar lissahibi ai shi ma yayi niyyar kashe dan uwansa wannan sai ya nuna idan kai niyyar aikata aikin sabo gajiyawa ta hana ka baka aikata ba to zaka samu full credit ɗinka ba mata na hudu shine kamar yadda suke cewa idan mutum ya niyyar aikata aiki na sabo kawai sai aka kautar da shi kamar ya gafala ko aka kautar da shi ba gajiyawa ba ce aka kautar da shi daga wannan suka ce lalahu wala alai saboda haka niyya a kanta gyaruwar aiki take a kanta kuma lallacewarsa take shi yasa a mu'az bin jabal yake cewa inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati kamar yadda nake fatan idan na tsaya zan samu lada to haka nake fatan in ne bacci ma zan samu lada saboda ne saboda niyya da ita aiki yake ɗaukaka da ita kuma yake kaskanta don haka niyya tana da matuƙar mahimmanci a babun ayyuka kuma akan ta gyaruwa aiki da lallacewarsa yake kuma idan kai niyyar abu ko da ya zamanto lafazin ba daidai yake da abin da ka faɗa ba to niyyar ka za ta iya yin aiki a gurin kamar daga ciki akwai ka'idar da take da alaka da niyya ka'idar al-ibratu fil uqudi bil ma'ani la alfas mana a bangaren cinikayya da bangaren auratayya to ana amfani ne da ka da kuma ma'anar maganar ka ba ka ba saboda haka yanzu idan ka ce idan ka ce bi'ituka binti bi alf me kenan na na aura maka yata idan na ce maka wahabtuka kitabi bi ishirina na ke kenan na siyar maka naira ashirin idan na ce bi ituka kitabi bila saman me kenan na baka kyautar littafi na so wannan yana da alaka da niyya ba mamaki in akwai ka'ida al'umuru bi maqasidiha a gaba a ƙara bayani za mu dakata a nan insha Allah ta'ala za mu ci gaba a darasin da zai zo na gaba kafin lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh